ce hallar bai harka da yanzu ba yanzu ke da abin da yake faruwa ba ki sani ba hali da ki san halin da ki saba wani ba mutumin kirki mutumin arziki irin abin alherin da yake raba kin gaba takardun makaranta neman aiki taimako wannan mutumi me za a ce da hannun isa babu ai sai yanzu ko ke wallahi kai su kai a ke sha kwana ke Allah ya sani Allah ya sa'a ni ma dai Allah ya sani wannan mutum Allah ya bashi sa'a fi zuba a haba shebar da kabilanci dan ba gudu kai abokina kaga antin nan ai ku haka aka yi tar uba alkur'an ne sakarai sai na soyayya da ita alkur'an ta hada anti tar uba alkur'an kai gaba hankali wallahi ta fi karfinka wallahi sai dai ni fi karfinta i love you anti i need you anti na ce love you I love you I need you Sakarai ya ce gashi I love you sakarai waƙar kice anti mai kyau da asali ga ilimi kuce anti a cikin aikin hada-hada za ku rakashe za ku nishaɗantu assalamu alaikum ya sahi ba safiya salama sallar samun salbin falan falan falan ki basalin ki fala ido na ya rariyar amaran murmurar masarar marmarin man da da ramar daren dare rediyon da magaran ma za fa dauran mu wato biyar Allah ina ganin ki na ina kunna tsananin bala'in kudin da lama san ki san ki ne yasa na fada ta kwalkwalin ki a kwanke ci cocin coci da tilla cokalin cilin cikin zuciyata ke ce zuburutu nan da rutu mazararin mazarutu zo ban zina